Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu na cewa ana nan dai ana ci gaba da aikin shimfiɗa layin dogo wato jirgin ƙasa wanda ya haɗa tsakanin jihar Kano daga tarayyar Najeriya zuwa jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Najeriya ta sa hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da wani kamfani mai suna Mota Eagle Group don gudanar da aikin shimfiɗa babban layin jirgin ƙasa daga Kano zuwa Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Aikin wanda gwamnati ta ce za a kammala nan da shekara ta 2024 zai lashe kimanin kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara da hamsin da tara. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya wato NAN ya ambato ministan sufurin ƙasar Rotimi Ameci a cikin wata sanarwa na cewa Aikin na da nufin haɗe kudancin ɗaukacin Najeriya da layin dogo. Ambasada Yusuf Turgar jakadan Najeriya ne a ƙasar Jamus, ƙasar da za a samo kuɗin gudanar da aikin kuma yana ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin Najeriya da suka shaida sa hannun kan yarjejeniyar. Ya shaida wa BBC cewa akwai bankin gwamnati na ayyuka da zai haɗo kuɗaɗen da za a yi aikin. zai tafi daga Kano zuwa Maraɗi sannan daga Kano zuwa Dutse a jihar Jigawa. Ya ce gudanar da aikin zai samar da damarmaki da dama ga ƙasar da fuskoki daban-daban har ma zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar. Ana muke addu'ar Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya, Ubangiji Allah ya sa ya amfane mu da mu amin summa amin.